لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda muke ci gaba da bayani akan muhimmancin yin sana'a ga masu wa'azi da masu koyar da al'umma wannan al'amari yana da gayar muhimmanci domin yawanci a dacen zamanin baya an samu matsalar malamai ba sa tsayawa su yi sana'a ko su yi aiki shi ya sa faɗar gaskiya take gagarar wasu daga cikinsu saboda haka alhamdulillah muna godiya ga allah da allah ya kawo mu wannan lokaci a sawa addiniya wannan wayewa ta addini da allah ya kawo mana da kuma ƙoƙarin karatu da ƙoƙarin aiki da shi ya sa mafi yawan malaman sunna a yau za ka tarar da cewa suna wa'azi suna koyarwa kuma suna da sana'o'insu wasu manoma ne suna kare mutuncinsu saboda haka faɗar gaskiya a wurinsu tana da sauƙi tunda allah ya sauƙaƙe musu abincin da za su ci kuma allah ya sauƙaƙe musu dogara gare shi suna ƙoƙari allah taimake mu to bayan wannan babban muhimmin al'amari da yake taimakon al'umma a wannan al'umma ta tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa ƙarshen duniya shine maganar fidda zakka da waƙafi lallai musulmai yana daga cikin abin da zai taimaki tattalin arzikinsu cire zakka cire zakkan nan idan an cire ta a ba da ita yadda allah ya ce a bayar zakkan nan ta kuɗi ce ko ta kayan gona ko ta dabbobi su ne mafiya yawan abin da ake samu na zakka to a yi kokari a cire zakkan nan kuma a yi amfani da ita kamar da Allah subhanahu wata'ala ya ce inda suke da kwamitoci da suke karɓar zakka a yi kokari a kai zakkar ga waɗannan kwamitoci ita zakka ba abin ganin dama ba ne wanda Allah ya hore masa dukiya idan ya cire zakka ya tsarkake dukiyarsa sa'an nan ya taimaka wurin rage damuwar fukara'u da masu damuwa daga cikin al'umma sa'an nan idan ya cire zakan nan ya fidda kokwanto a zukatan mutane saboda haka ita zakka tana yin sanadin zaman lafiya domin mutumin da yake fidda zakka kowace shekara yana fidda zakka ko kuma lokacin da ya gama noma yana fidda zakka to fa zai zama abin so ga al'ummansa mutanen anguwarsu za su so shi mutanen garin za su so shi mutanen jihar su za su so shi mutanen ƙasa mutanen duniya gaba ɗaya musulmai za su so shi saboda me saboda yana taimakon su kuma yana fidda haƙƙin Allah kuma za a rage zaman kashe wando ta ɓangaren yara marasa aikin yi waɗanda saboda talauci ko kuma saboda sakaci na iyaye ba su samu sun yi karatu ba za a ba su za a iya taimaka musu a koya musu sana'o'i ko a tura wasu makaranta da dukiyar da ake bayarwa ta zakka muna godiya ga allah da ya sanya wasu daga cikin ƙungiyoyi a wannan duniya ta mu ta yau suna karɓar zakka a wurin bayan allah kuma suna sarrafa su suna sarrafa zakkar ta hanyoyi da allah subhanahu wata'ala ya ce a sarrafa su saboda haka a taimaka zakka tana kawo zaman lafiya zakka tana kawo security ga al'umma mutumin duk da yake fi da zakka ya biya wajibin da Allah ya ɗora masa kuma zai samu kariya daga wurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hassinu amwalakum bizzaka ku kiyaye ku katangance dukiyoyinku da yin zakka ma'ana wanda duk yake fidda zakkar dukiyarsa ma'ana kamar ya kasa ya, gina katanga ne ya kare dukiyar in Allah yadda Allah zai mata kariya saboda haka a ci gaba da cire zakka kuma a bada ita yadda Allah ya ce a bayar rukuni ne daga cikin rukunan musulunci wanda ya karyata zakka ya kafirta saboda haka wanda ya ki bayarwa kuma a shari'ar musulunci idan musulunci yana da daula yana da karfi wanda ya ki bada zakka za a je a karbi zakkar koda da karfi malamai suka ce koda zai rasa ransa a wurin karbar zakkar to za a karba dai duk da haka saboda me saboda haƙƙi ne na Allah wanda kuma akwai haƙƙin talakawa a ciki maganar waƙafi da muka yi yana da kyau musulmai su farfado da wannan sunna a rika ba da gidaje a matsayin wakafi abin da ake ce wakafi shine a ba da wata mallaka wacce za a ci gaba da amfani da ita wanda mutumin da ya bayar ba zai dawo ya mallaki abin ba magadansa ba za su gada ba kuma ba mai gadan wannan abin ba za a sayar ba sai dai idan wani abu ne wanda ya lalace dole a sayar a sayi wani abu mai kama da shi wannan ya halatta amma in ba haka ba ba a sayarwa kamar gida mutum ya gina gida ya ce ga wannan gida fi sabilillah a sa ɗalibai su ci gaba da yin karatu suna rayuwa a gidan ko ko mutum ya gina kasuwa ko ya gina kantuna ya ce na bayar fi sabilillahi a rika karɓar kuɗin haya ana biya wa ɗalibai marasa ƙarfi kuɗin karatu ko kuma a rika ciyar da marayu ko kuma a rika yin aiki kaza na daga addinin Allah wannan ana ce masa wakafi yana da kyau musulmai su ci gaba da irin waɗannan abubuwa don suna sa wato musulmai su samu wato eh, madogara wurin karatu da kuma tarbiyyar 'ya'yansu sa'annan abin da ya shafi wato su musulmai idan gidajen da suka bayar wakafi to za a iya amfani da su ta wasu hanyoyi na me na biya wa 'ya'ya kudin makaranta waɗanda ba su da yadda za su biya kudin makarantar kaga anan wakafi ya yi amfani kuma za a iya a gina Eh, maɗaba'a ko a gina gidan rediyo ta watsa labarai ta hanyar eh, labaran musulunci da sauran abubuwa waɗanda suke kama da wannan wannan ma yana da kyau musulmai su dage su ga sun kiyaye shi kuma su dage su ga sun taimaki addinin musulunci sun taimaki kansu domin idan musulmai ba su yi wannan ba tofa waɗanda ba su ba su ne za su yi idan kuma su suka yi waɗanda ba musulmai ba to babu shakka fa musulmai kenan ba su ba su yi abin da allah ya ce su yi ba domin eh, rashin ƙarfin musulunci shine ƙarfin abin da ba musulunci ba allah subhanahu wata'ala ya ce wa an fi fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna allah yuhibbul muhsinin wa an fi fi sabilillahi kuma ku ciyar da dukiyoyinku don ɗaukaka kalmar Allah ciyar da dukiya don ɗaukaka kalmar Allah to shi ne zai taimake ka kai musulmi zai taimake al'ummar musulmai kar su jefa kawunan cikin halaka ma'ana idan an ciyar da dukiya ta hanyar da Allah ya ce a ciyar to za a yi amfani da ita ta hanyar ƙarfin musulunci ya ƙaru abin da ba musulunci ba ya yi rauni ko kuma ma a samu maganinsa gaba daya amma rashin yin haka shine Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kawunan ku cikin halaka a ina a lokacin da kuka ki ku yi amfani da dukiyoyinku kamar da Allah ya ce Allah ya ce wa asinu kuma ku kyautata inna Allah yuhibbul musinin lalle Allah yana son masu kyautatawa waɗanda suke yin abin da Allah ya ce a yi waɗanda suke bauta wa Allah kamar suna ganinsa duk da cewa ba sa ganinsa shi yana ganinsu saboda haka al'ummar musulmai a wannan duniya ta ta yau muna da bukatu masu yawan gaske daga cikin bukatun musulmai a wannan duniya ta yau akwai haɗin kai wanda ya shafi ƙarfi na musulunci wanda ya shafi bukatar da muke da ita ta yafiya tsakani ta kuma shafi wato dagewa da jajircewa ta hanyar taimakon juna ba daidai ba ne musulmi wanda allah ya hore masa wadata yana da abin da allah ya bashi shi ma bai san kan abin ba bai san yawansa ba amma ga wasu 'yan uwansa musulmai ko kuma 'yan uwansa na jini ko 'yan uwansa na gari ko 'yan uwansa na ƙasa ɗaya ko na kaza ga su suna cikin faman wahala da fatara da talauci amma ya ƙi taimakonsu wannan ba daidai ba ne bayan zakka bayan wakafi akwai kuma wani taimako da ake so musulmai su rika yi wa junansu wannan zai rage gaba zai rage ƙiƙi juna zai rage hasada dama abin da yake jawo hasada mafiya yawa ah, an ce annabi sallallahu alaihi ya bayyana mana cewa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulu narul habab lalle hasada tana cin kyawawan ayyuka kamar yadda wuta take cin wato itace to amma daga cikin abubuwan da suke jawo hasada akwai marar wadata wanda ya rasa inda zai sa kansa saboda talauci sai ya ga wani wanda allah ya bashi dukiya bai san iyakacinta ba sai ya gan shi bai damu da shi ba ma'ana bai damu da wancan talaka din ba bai damu da 'ya'yansa ba bai damu da abincinsa ba bai damu da kwanansa ba bai damu da tufafinsa ba bai damu da makarantar 'ya'yansa ba saboda haka wannan yana ƙara sanya wutar hasada ta ƙara kunnuwa tsakanin talakawa da kuma waɗanda suke masu wadata saboda haka muna kira ga masu wadata a yi ƙoƙari a rage wannan wato eh, damuwa ta talaka waɗanda allah subhanahu wata'ala bai hore musu wadata ba to bayan wannan yana da kyau musulmai musamman jagororinsu su tashi tsaye waɗannan abubuwa da ake faɗa da malamai suke wa'azuka a kai duk inda muka samu kanmu to mu yi ƙoƙari mu yi haƙuri mu haɗa kai mu yi aiki kuma mu yi don allah kuma aikin ya dace da sunar manzon allah sallallahu alaihi wasallama don mu samu ɗaukaka duniya da lahira mu samu ci gaba duniya ga lahira domin su musulmai su ne masu tabbas matukar sun bi abin da allah ya ce musulmai su ne waɗanda suke allah subhanahu ta'ala ya ba su dahir matukar sun bi abin da ya ce saboda haka muna fata mu yi kokari mu buɗe makaranti na yara mu buɗe makaranti na manya mata a karantar da su addini da manya da dattawa kowa ya karanci addinin musulunci kuma a yi kokari a rika aiki da abin da aka karanta kuma a yi aikin don allah kuma aikin ya dace da sunar manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to bayan wannan su matasa a cikin al'umma suna da muhimmiyar rawa da suke takawa domin su matasa su ne ake sa zuciya su ne manyan gaba da wanda ka gani ya zama dattijo to da yaro ne da matashi ne to waɗanda suke matasa na su ne za su zo nan gaba kuma to lallai waɗannan matasa mu rene su reno mai kyau kar mu gurɓata musu tunani kar mu jahiltar da su mu su a layi na ilimi mu su a layi na addini mu su a layi na karatu wanda karatun nan shi yake daga daraja idan mutum ya ƙi karatu to kowane ne shi darajarsa za ta faɗi amma idan mutum ya yi karatu komai ƙasƙancinsa sai ka ga allah ya ɗaga darajarsa ilimi yana ɗaga darajar bawa ya zama kaman ɗa rashin ilimi yana sarayar da darajar mutum ɗa ya zama kamar bawa muna fata allah ya ba mu ilimi mai amfani allah taimake mu allah ya tsare mana imaninmu wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh